Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ni Salo Garba ke murna gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Jama'a Assalamu alaikum barka da azumi. Allah ya sa albarka ya sa kuma a kammala lafiya. To har yanzu muna tare da bakon Malam Shehu Aliyu, masanin tattalin arziki da ke Abuja. idan ba manta ba makon jiya mun soma tattaunawa ne akan shirin nan na musayar kudi tsakanin najeriya da china domin kasuwanci tsakaninsu yau za mu ci gaba da firar ga yadda ta kasance ya kamata mutane su fahimci wannan da kyau cewa idan za ka bar najeriya ba wa za ka kwashi eh, kudin china ba ne eh, ko babban banki ma ba za ta baka ba sai sai ta akwai dokokin zirga kuɗi yawa a fayyace wa masu sauraron mu don kowa ya gane kada mutum ya ce a zai tashi zai ji babban banki zai sai kuɗin China zai tafiya kamar wanda eh, letter of credit ne za a baka wato wata takarda ce wata za a baka da eh. garantiyin kuɗin da kake da shi a Najeriya wanda za a yi kasuwanci tsakanin ƙasa da kasa eh. sannan kuma da ƙa'idoji. ka'idan mm-hmm. shi ne in za ka nemi kuɗin China a Najeriya in fa ba shi a babban bankin ƙasa in fito wajen 'yan kasuwa to fa za ka same shi a farashin da kake bukata ba domin za ka same shi a farashin da kasuwa ne ta bayar. Eh, Amma wannan kasuwanci wanda yake ƙasashe biyu sun amince kuma hukumomin kuɗi guda biyu sun amince kuma 'yan kasuwan sun amince to babu ma'ana na zirga-zirga da kuɗi a cikin jirgi ko a cikin buhu ko a cikin jaka. Madalla. Mhm. Ma'ana duk kasuwancin da za ta yi gwamnatin ƙasan ka ta sa abin da za ka siya. Ta mhm. kuma san abin da za ka siyo. Saboda akwai abubuwan da aka haramta a siya ko a siyo su. a cikin tattalin arzikin ƙasa saboda haka babban banki zai yi ne akan wasu ka'idoji na kasuwanci mhm. wanda aka amince tsakanin kasa da kasa da kuma hukumomi na duniya wannan kasuwanci a turanci ana ce mishi bilateral agreement eh, abin da ya shafi kasa kwaya biyu wato idan kuma zan samu fahimta nan harkokin kasuwanci a bangaren najeriya 'yan najeriya da za su je china kada harkokin kasuwancinsu ya wuce kwatankwacin dala biliyan biyu da rabi. Su, e, su kuma 'yan China in za, in za suna kasuwanci a Najeriya suna son su kashe kuɗi a yanzu nan kada abin da za su kashe ya wuce kwatankwacin dala biliyan biyu da rabi. Haka yake, amma a dala. A dala. Eh, ai, an yi amfani da dala ne a auna. kowa ya san amma eh, kwazi amfani da amfani da takardar kuɗin ƙasar shi ne amma eh, kwatankwaci aka eh, yau amma kwatankwacin kuɗin ne aka ce to idan kasuwanci ya zo ya fi haka kuma fa ya ai a matakin farko kenan ai ma'auni ne a tattalin arziki abin da ake akwai abin da akan gwada wato a ce a gajeren zango wato in the short one akwai kuma a dogon zango wannan abin da aka yi ba kuma dole ba ne sai an yi kasuwanci da ya kai dala biliyan biyu din da miliyan ɗari biyar ɗin ba dole ba ne dole sai an yi kasuwanci a'a an samar da yanayi ne na kasuwanci na ka'ida wanda tsakanin ƙasa da ƙasa za su duba a gajeren zango inda yiwuwan a ƙara ko kuma a rage waɗanda hukumai za su amince daidai da yadda suka fahimci kasuwanci tsakaninsu. Akwai an ƙayyade lokacin da za a amfani da kuɗin da wannan kuɗin? eh a cikin yarjejeniyar suna magana kamar za a fara ne nan da shekara uku a ga yadda abin zai yi a gajeren zango daga yanzu zuwa shekara uku za a amfani da wannan za amfani za amfani da wannan eh to amma malam shau idan kana batun cewa an za a so wannan shirin kasuwanci kuma za a ci gaba da shi nan da shekara uku abin da ya ɗaure min kai nan shine idan ka duba rahotannin a bara waccan shekarar da ta wuce Najeriya ta yi cinikayya da China na zunzurutun kuɗi fiye da biliyan dala biliyan goma. Na, eh. ana batun dala biliyan biyu da rabi nan zuwa shekaru uku. Ina son kaɗan bani cikakken bayani a nan. Eh, to ai wannan kasan san da ya shafi kasuwancin ƙasa da kasa akwai ma'aunai da dama wanda ke da dalan shi ai ba zai wanda ke da dalan sa ai eh. ba za ka hana shi kasuwanci ba musamman abin da ya shafi kasuwa mai yiwuwa wanda take ba daga China direct ba ko kuma abubuwan da ya shafi dai ah, harkokin kuɗi amma abin da aka yi a hukumance ne yarjejeniya na hukuma wanda ita hukuma ta san dalilin su ɗauki wannan ma'auni da su da ƙasar China din amma kowane irin mataki aka ɗauka shi kasuwanci da abin da gwamnati ke samarwa ai misali kamar ita dalar america din eh. ana samar da ita ai tsakanin bankunan najeriya kuma lokaci da dama za ka gaba a samu su a cikin bankunan najeriya eh. domin akwai kasuwanci da ke faruwa ko na samar da ayyukan yi ko kuma abubuwan da suka shafi wanda ba a ganin su domin a kasuwanci akwai abubuwan da ake cewa invisible trade da kuma visible akwai abubuwan da ba siyan su ake ba kamar misali irin ayyuka na lafiya ko kuma abubuwan da ya shafi eh, eh, eh, kasuwanci na ƙwararru mhm. wanda za a biya su su wani abu na ƙwarewa irin mm. waɗannan kuɗaɗen wanda kuma kuɗaɗe ne masu yawan gaske kaga waɗannan abubuwa ba su shafi a waɗannan kuɗaɗe an ware shi don kasuwanci ne tsakanin 'yan kasuwa akan kuma abubuwan da gwamnati ta amince wanda ba ta bayan gida ba. Domin ka ɗauki wannan ma'auni mm. na na abubuwan da gwamnati ta amince ta kuma samar to hmm. kaga ma'auni ne na gana ainihin abin da ke faruwa na kasuwanci a cikin gwamnati da kuma wajen gwamnati. To um, Malam Shau idan ana batun kasuwanci tsakanin Najeriya da China muna kuma an batun abubuwan da Najeriya ke sayowa daga China ka ce ana sayan abu muna so abubuwa da yawa daga China shin baicin mai menene China take saya daga Najeriya? China na siyan abubuwan da suka shafi solid minerals wato a ma'adinai da duwatsu waɗanda ake samar da su daga cikin ƙasa haka kuma takan sai abubuwan da ya shafi noma musamman in ka kula ai ƙasar China tana cikin wanda ta saya su zoɓo da su ƙaro da su da zoɓo da ƙaro da jinja da kayan noma waɗanda kamfanoni ke sarrafa su kuma su dawo mana da shi kuma su ke wani ɓangare na duniya akwai abubuwa da dama wanda 'yan kasuwa ke amfani da su kuma misali ma in ka kula ai hadda hulunan da muke sawa a ƙasar nan ƙasar china tana siya domin idan ita ƙasar china ta siya takan koma sai wasu abubuwa da su kuma takan kai su wasu ƙasashen duniya to duk abin da za a yi magana game da ƙasar china da kasuwanci abubuwa ne wanda suka shafi eh, eh, abubuwan da yan Najeriya dai suke tasowa. Sorry, Malam Shau, ka ɗabu batun huluna. China na sayan huluna a Najeriya tana kai ta China. Ina jin su ne suke suke yin huluna suna kaiwa kasuwar Kano suna sayarwa. Eh abin da nake nufi ne eh. kafin a kai kasuwar Kano sai da aka siye ta daga Najeriya aka kai ta can domin a duba yadda ake yin ta sannan a duba yadda ake ake ake ake ake sharafa ta domin kuma a kawo ta kasan a siyar da ita. To mu a to ya karya ba. Malam Shehu mu a Najeriya ai wannan ba ci gaba bane ga kasar domin China suna kawo nasu sayar suna karyawa mutane sana'ar su ce. Ba ganin haka? Eh, suna kwace ayyukan mutanen kasar ne to kwarai a wannan kuma wani shafi ne daban na bayanin kasuwanci tsakanin China da Najeriya saboda ita China ba wai Najeriya kaɗai ba duk duniya tana sake ayyukan mutane a cikin kasuwanci saboda tana da ƙwararru kuma tana da mutane waɗanda suka zama sun shirya da kwace ayyukan a cikin ƙasar china shi yasa da yawa abubuwan da ake ganin su tun daga rigan sawa zuwa abubuwan da muke noma ai da dama abubuwan a sun gani ne suka ɗauka ai har da ne har da rini ma rini wannan ƙasar china eh. tana kokarin ta ɓace a hannun mutane abinda suke Ba ta kwace ta kwace domin yanzu sun sun kwace kayan da suka runa ya yawa a Kano. Eh kwarai da gaske to an sa masana'antunmu mu suka lalace musamman masana'antu da suka shafi kamfanin da suka shafi wato textile masana'antun textile industry gaba daya. To kuma su mutanen kasar China din sun fake da dokoki ne na kasuwanci na duniya to amma abin da muke gani wannan yanayi da aka fara kawo shi zai fara fargar da gwamnati a gane kasuwancin da ake fitar da naira ake yi a ƙasar china su kuma china ma ba yadda za mu yi ne ba ma najeriya kaɗai ba har amurka tana kuka da china akan ɓace mata ayyukan da mutanen ke yi amma wannan wani abu ne kuma na mataki na daban idan ka ɗauka kawai batiri batir da ake sawa a tocila ko a sa a rediyo a saurari wannan program din eh. wanda ake kawo su daga china batir kawai in ka ɗauke shi wanda ake shigowa da shi kar ka koma kan rediyon da ake amfani da shi karka koma kan mp3 irin waɗannan abubuwa ƙanana wanda duk abin da ta kira a ƙasar china akwai biloniya a kan shi wanda ya samu kuɗin daga nigeria to kaga abun kulawa shine dole ne duk an gama da matsayin naira a kan kasuwanci domin dole a yi kasuwanci ƙasa da ƙasa to kuma dole kuma a dawo da kishin kasa a dawo da kere-kere a ga abin da ya kamata a yi wannan wannan kuma wani abu ne shi ko mataki na daban. To madala jama'a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai za idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Malam Shehu Aliyu da waɗanda suka taimaka da sauti. Ni Salihu Gabra ke cewar a sha ruwa lafiya a kuma kasance cikin koshin lafiya. kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.